matsalar tsaro na ci gaba da ciwa al'umma tuwa kwarya musamman a yankunan karkara tare da jefa su cikin mawuyacin hali ko a kwanan nan a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya an fuskanci wannan matsala na tsaro alhadin da ta gabata nema yan bindiga suka kai hari a wasu yankunan kananan hukumomin kauru da kajuru inda aka rasa rayuka da dukiyoyi a karamar hukumar kajuru ta jihar kaduna yan bindiga sun kai hari a ƙauyen adama dutse da ke mazabar idon shugaban karamar hukumar kajuru masa ibrahim gajere ya samu halartar yankin domin yin ta'aziyya ga ƙauyukan da aka kai wa harin mr masta ibrahim gajeri ya bukaci al'ummar yankin su rika fallasa bata gari masu baiwa 'yan bindiga bayanan sirri domin magance matsalar tsaro a yankin waɗanda suna nan da rai da lafiya allah ya ba ku dama ku saki eh, farfado da abubuwan ku da ka rasa wannan abun yana kunnin gwamnati musa gwamnati tana nazari ga abin da za ta yi ba zan iya ce abu kaza ba amma na sa gwamnati tana nazari game da abin da ya kamata a zuwa yi muku a ƙarshe don Allah mu kara hakuri hakuri na baki Allah ya kara mana hakuri Mr. Ibrahim Gajeri ya samu rikiyar Agon Kufana, Mr. Titus Dauda da kansilar mazaɓar Idon da kuma mai taimakawa shugaban karamar hukuma a harkar tsaro Mr. BD Galadima da sauran jami'an karamar hukumar a lokacin ziyarar ta'aziyar ya bayyana harin a matsayin abun takaici inda ya shawarci al'ummar yankin da su kasance cikin shiri a kodayaushe don kare kansu daga harin 'yan bindiga a nan gaba. A nashi jawabin Agon Kufana, Mr. Titus Dauda ya bayyana alhininsa kan wannan mummunan harin inda ya ce ya zama wajibi a haɗa hannu wuri guda wajen magance matsalolin tsaro a yankunan karkara. ku taimake ni kuma mu taimaki kanmu in mun yi haka nan ina ganin za a rage ah, wayanan abubuwan da suke shafanmu ah, zan so in kara godewa allah da samun zuwa nan da na yi da kuma fatan ah, allah zai kara mana ta'aziya. ina fatan lokacin da zan sake zuwa nan in zo buki ne ba damuwa ba Allah shi kai mu a gwamna kufana Mr. titus dauda har ila yau ya buƙaci gwamnatin jihar kaduna da ta ƙara turo jami'an tsaro a yankin musamman a yankunan da lamarin tsaro ya yi kamari da yake wa bakin bayani daga can adama dutse mr julius mai cibi ya yaba wa jami'an tsaro bisa ƙoƙarin su na kawo ɗaukin gaggawa tare da fatattakan bindigar cikin hanzari waɗanda suka farka ba inda za su gudu su je domin an kewaye garin gaba ɗaya don waɗanda suka sun fita su ne ka su a nan su ne sun rage a garin a lokacin wannan harin rayuka da goma sha biyu ne aka rasa tare da kona gidaje goma sha hudu da kuma hasarar ɗimbin dukiyoyi na miliyoyin naira ƙarshen rahoton kenan abubakar abdullahi labaran ycmc media